ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد يا مسلمين da muka taru a cikin wannan gari mai albarka garin zezi ƙarƙashin tawaga sarakiyar babanmu malaminmu a sheik a doktor abubakar giro argungu hafizahullah tare da cikin tawaganmu kuma mun haɗu da ɗaya daga cikin malamanmu na niger kuma yadda aka faɗa sheik al-muktar sannan yanzu nan sai ga babban dasta ya shigo a doktor abubakar riba hafizahullah yan uwa musulma tare da manya-manyan malamai musamman shugabanni na wannan local government shugaban kungiya ya bi local government shugaban malamai ya bi local government shugaban agaji ya bi local government da sauran manya-manyan malamai ga sunan zamne da manyan-manyan hafizan alkur'ani mai girma da kuma manyan-manyan wato dattijai na wannan gari duka ne muna sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yan uwa musulmi idan muka rakayo malam muna son a ba dama ya karantar da mu addinin musulunci ya koya mana yadda aka wa'azi kuma ya tarbiyyantar da mu yadda ya kamata a yi magana da manya da yadda ya kamata a yi magana da ƙanana da kuma a salibin da'awa saboda haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya ƙara mana lafiya ɗan uwa musulmi bisa ga umarni aka ce yanzu da ɗanci wani abu kaɗan gaskiya malumin suka gabata sun gabatar da abin da ya kamata a yi musamman shi malami na farko malam adamu usman tamalgwai Allah ya saka mai da alkhairi ya yi magana akan mu'amala ta aure kuma babu shakka a jadawa a fada saboda kamala adamu Allah ya saka maka da alkhairi shi ma malam shek al-muktar da ya sauka kalamai ne yi da tijawa na wanda ya kware cikin harkar da'awa ya ba da shawarwari kuma ya yi addu'a muna fata ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya yan uwa musulmi abinda zan faɗa bai da yawa ina son in magana akan tarbiyya jama'a duk wanda ya zai magana sai ce matasa tarbiyyar salalar duk lokacin da hagon dattijo ya tashi shekara 60 shekara 65 sai ka ji tarbiyyar matasa salalar kuma jama'a gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne jama'a mu wayi gari yanzu tsakani da Allah kunya ta yi karamci a cikinmu mu wayi gari a yanzu tallafa ma iyaye ya yi karamci a cikinmu mu waye gari yanzu sace-sace da shaye-shaye da ɗauke-ɗauke sun yawa a cikin musamman matasa shi wai matasa ba fituwa mu gyara lalurar gawai ko ba ta gyaruwa eh ba ta gyaruwa to mi da ba mu gyara wai ko an son shiga aljanna jama'a ku sani ba mai shiga don sai mai tarbiyya wa jama'a sai kana tarbiya kan ladabi da biyayya kuma ka shiga aljanna domin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya harbi don mutanen kirki domin manzon Allah ya faɗa cikin hadisi manzon Allah yake da wuta da aljanna sun yi muhawara da juna wuta Allah ta ce ta zaɓi ‘yan girman kai kangarru mutanen banza su annata ita kuma adon take cewa ta zaɓi mutane masu rauni salihan mutane nagari masu tarbiyya ta ce ita annata Allah kuma ya yi alƙawalin su su duka siya cika su ubangiji Allah shi muna kariya ‘yan uwa musulmi na da kyau mu tsaya mu kalla mu gani musamman matasa mu gyara halayen mu mana yau an waye gari matashi wai in zai aure sai ya dubi manya-manyan abubuwan da ake sa'a ma Allah da su sai ya shirya sai ga matashi ya tashi aure ya tafi Kano ya jinjina ya ɗauko wani ƙaton mawaƙi tun daga can sai ya ajiye miliyan biyu sannan a ɗauko shi a kawo shi ga gari ya toye fi tsara ya rashin kunya a kiɗa mata su yi rawa uwa amarya ta yi rawa uwa ango ta yi rawa amarya ta yi rawa abokan su yi rawa abokan ango su yi rawa shi ma ango shi rawa yi watan kuɗi jama'a kuna ganin wannan na hishe mu muna cikin wanga yanayi kaya sun yi tsada kuɗi sun yi wai samu ka ga mutum wai aure zai yi Allah yake san shi wa wannan irin godiyar zama kuna gani ya dace yau an waye gari matasa idan zan ka ji an yi sata a ce matasa idan aka ce wani kidnapping a ce matasa idan aka ce wiwi shaye-shaye a ce matasa ya ku matasa ku sani waɗannan abubuwa da kuke gani billahi lazi la ilaha illahu duk abinda mutum yayi sai an rubuta subhanahu wata'ala yace wa allaysa lil insani illa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu wa anna sa'yahu sawfa yura Allah ta'ala yace wa allaysa illa ma sa'a babu abin da ke kasancewa ga mutum a kiyama sai abin da ya aikata wa anna sa'yahu kuma lalle ayyukan mutum da yayi a duniya saufa yura da sanu zai gansu da idonsa ayyukan da kai Muna na miyagu na rashin kunya billahi lazi sai ka gansu rata shi fiya za ka gansu don mi saboda tare da kai akwai wakilai da Allah maɗaukakin sarki ya masu rubutawa masu ɗaukar bidiyo masu rikodin tare da kai suna nan a gida suna nan a daji suna nan a garinku suna nan a ƙauyen garinku suna da daddare suna da sahi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kulla insani alzamna hu ba'ira hu fi'un kulla insani alzamna hu ta'ira fi 'unqihi hmm. wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak iqra kitabaka kafa نفسك اليوم عليك حسيبا الله ما دوكا كين سركي يتي وكل انسان كوني متون الزمناهم الذين سامه دائره لتافنسا كورا كودسا fi unuqihi ga wayansa malamin suka ce an laƙa ma wata rakoda ga waya ni ina da kai kana da in ka taba baka jinta yanzu wallahi tana nan Allah ya laƙa mai tana ɗauka abin da kake faɗi kuma tana bidiyon abin da kake aikatawa saboda ka yanzu ka koma garin da ba naku ba ka ce kai su tsara kai rawa ka yi duk abin da haka kana ganin kamar garin ku ba ko sani ba ka tashi ka koma lagos ka je ka yi duk abin da haka ka ce ka yi wallahi wannan rikoda wannan bidiyo ta riga ta dauka ta dauke sauti ta dauke duk abin da ka yi Allah ta'ala ya ce wa nukhrijahu yawmal qiyamati kitaban muna fitan mai da shi ga sashi a matsayin littafi yalqahu zai haɗu da shi manshuran abuɗe sai a ce a kitaba karanta littafin kafa bi nafsika yau ma'alai ka hasiban ya isa ya zama hisabi a kanka. wannan yana littafi kaɗai. shi yasa 'yan uwa musulmi akwai tashin hankali ga mutum da ke nuta cikin harkar sabon Allah amma kuma shi bi ma ɗauka yana wani abu da ka zo kai wa'azi zai ce a mu za a wa'azi sun da ga su fir'auna sun wuce wai ya ka dibi kai ba ka tsaya ka dibi ka aiki wai cikin garinku ku a ce ka riƙe hannun mace budurwa kana yawo kanan babanka ya gani kanan innaka ya gani mala'ikun Allah su gani duka waɗanda suna gani a ce wai kai baka jin kunya kaga mutum ya ɗauko taba wiwi yana ta cikin garinsu su kanan baban shi ya gani kanan inna shi ya gani suruki ne ya gani bai jin kunya jama'a ana yi ana rayuwa haka wallahi matasa ku dawo mu hanya yau inda duniya ga na samu gaba ko na kware ka zan akwai kalubale gare ka bale ka lalata ku bari in faɗa muku wani abu daga cikin abubuwan suke kawo illa ga mutum da ya lalata rayuwa ta yi. idan mutum ya lalace to da zai faru ga rayuwa ta gaba tana da illa kwaye da gaske akwai wani mutum ya ɓata wata yarinya sai Allah ya jarabe shi da aurenta da ya aure ta sai ya zan zama lahiya ya gagara tsakani da ita ya ɓata tun harko ya riga ya santa ƙiyamar sai suka yi aure sai auren ya gagara zama ya sake da saki guda ta koma gidansu sai duniya babu wanda ya kaso in ba ita ba ya ce ya gaddowa ya tura da su jari an ka sake mai sheta an ka dunkula an ka mai sawa aka sake towa zama kuma zama ya gagara ba ta ganin daraja sai shi ma bai ganin tata amma kuma babu wanda ya kaso in ba ita ba kusan jarabawa ta ubangiji sai aka waye gari ya koma barkaci na biyu ta koma gidansu kuma ya dawo ya kan zama sai da ita kafin jarabawa ta Allah ya koma ya sake ba ta na uku jama'a ba ya rage kowa ba sai ta koma gidansu sai ya dawo gida ya shiga wata irin matsala ya shiga bala'i ya zan ko talabijin yake kallo kirin da talabijin ya kallo ita ya gani ga talabijin kai in ma an ɗauke wuta ya biyo bangon gida bangon ɗaki ita wannan mata ya gani kuma ga shi ya masu suke uku babu magana komawa ya shiga matsala ya ce wajen wanga malami don a gyara ka san wani in mutum ya ruhe kofa sai ya kawo da Allah ta malam na sake ta dai amma dai lokacin da sake ta wallahi ni lokacin wallahi ba san na saki ba sai ya kama wani kana wasu ya kai malami shi gyara mai a mai sheta ya kama daddoha ya kama kayan ta ga waya bawa Allah duk inda ya sai sai a ta wani kariga kare kowa babu hilin komawa sai da wani malami ya ce mai kai tsakaninka da Allah ka hayanku ya aure babu abin shiga tsakanin karanka da ita wannan yarinya sai to wallahi malam ina faɗa ma gaskiya ban san iya saduwar da ni da ita kawo mai aure ba sai to kaga wannan shine jarabawa kenan yawa musulmi idan mutum ya lalata rayuwa ta tun daga farko ya kama ɗaya da yan mata ya kama zina tun da yan mata to ya tsare gaba wallahi nan gaba sai ya aure matar da in ma haka nan take wa in ma zama da ita ya gagara gare shi wa in ma ya shiga matsan rayuwar duniya shi ko yan shaye-shaye duk mutum da ya kama hanyar shaye-shaye abin da zai faru gare duk abin da alheri gare zai so ne akwai wani matashi ya yi shaye-shaye sai ya kashe uba ne da ya kashe uba ne kun za abin da ya faru malam sai aka ɗauke shi a kai shi makarantar mahaukata ko kuma asibitin mahaukata kware shi an kullum wanda ke aiki tam shi ke ba mu labari yana jan hankalin wanda ga cikin yan uwa cikin yan uwanmu wanda ya kama wannan hanya sai ce barin gaya mu. an kawo mana wani ya kashe ubanai shi ko da ya kashe ubanai bai kusa ya kashe uban nan saboda uban na matsa mai dangawa ne kabar har shaye shaye shaye kabar shaye shaye kabar wai a ce uban ya matsa kawai ranar da sai sa adda sai sa ga uban sai uban ya mutu abin da ya faru shi kenan sai ga lokacin da aka tsaye sati biyu bai sha komai ba sai hankali ya fara dawo mai sai ana magana da sai ce shi kamar yana tunanin kamar yayin mahulkin ya kashe uba ne wai mahulki na yi za ka ce a gaskiya na ka kashe mahaifinka mana sai yanzu ni na kashe mahaifinka ce wallahi kashe mahaifinka yanzu ga yan uwanka na suna nan suna suna jira kun suka yi a basu su kai su kashe ka sai yace musu ai ni ba ma sai sun wahala kansu ba ni ba ni ɗaya rayuwa tun da na kashe ubana ni ko su banni ko su yi min wani abu zizan kashe kaina ne saboda bayyuwa ga yin in zamna wannan kunya ta yi yawa kaga sakamakon mai shaye-shaye duk wanda ka shaye-shaye malamai suka ce akwai wasu jiyoyi cikin kai ne waɗanda ha gamewa duk abin da alheri gare wallahi bai gani ne akwai wani yaro shaye-shaye kai firar gama an ka ɗauke shi amma in yayi shaye-shaye ne sai ta yana karanta wa mai gidansu bayan littafi kun ga bayan littafi ko yana karanta wa mai gida ne baƙaƙen maganganu da maganganun banza yana haɗin wani wala kai hatara in nisa wani gani wala yana korarka sai ce a koren to aikin gada aka wahala buɗa ofa ta da gamban da kuɗinka dubu ɗari biyar ba ka iya samunta wata ofa ta da gamban ko miliyan guda gare ka ba a samunta to amma shi yanzu ga aikin ya sa mai ko sisi da kashe ba amma shaye-shaye na gwada mai cewa komi idan an kore shi wallahi jama'a ina tabbatar muku a ƙarshe kora ta an kai ya dawo gida talauci talauci har da masai tabbar gida ne biyar biyar lalace ta maɗa ya je wajen da Allah ya akwai naira hamsin a bashi jama'a kuna gana akwai aikin hankali wurin nan matasa wai hankalinku ina yake Ka ga mutum yanzu ya sha wiwi ya sha taramol ya sha abin nan ya sha zargila ya sha kashin kadangarai, ya sai ya shaƙi warin masai ya shaƙi heto sannan ga abin nan misnosh totolin ga emzolin kayan shaye-shaye wai hadda wani wani magani wani kayan shaye-shaye ya wuri babu takalmi sannan akwai horin malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matasa kowa ya zo ya race ko duk wanda ya taso dan karamin yaro wai sai shaye shaye to wallahi muna kira gare ku matasa nan gaba wallahi akwai kalubale kuma kasar mu Najeriya wallahi tana buƙatar mutum ya toye zamna shi wa kai ka sun tana wallahi ya gyara tarbiyya jama'a wallahi rashin tarbiyya kasa kaga mutum ya waye gari bai ganin girman manya kaga mutum ga kanan baba ya zaune ya toye wuce zai iya gaisai ga kanan in fi zaune ko kallo ne bai yi an waye gari matasa yanzu kun waye gari ba waɗanda suka so in ba ƙwallo ba sai har ka kallace-kallace idan ka diba wayan matashi cike ba sai na haɗi ba jima ko ƙaya nake na ran da Allah wani matashi in ka dibi waya ta yi to ko dibuwa ba ta yi mi saboda ya cika ta da abubuwan banza suke. akwai wani matashin da waƙar da cikin ta kai waƙar da uku da amma babu wazi goma jama'a idan zuciya ta yi nisa fa ta ƙeƙe ta bushe wallahi matsala aka samu sai ga mutum hada sallama mai bukata jama'a yi wanda adda bukatu gaba gare kai matashi ko gida ba kada amma kuma ka kuma shaye-shaye ba kai aure ba ka kuma shaye-shaye ko digiri ba kada ka sun ka bai ma kai digiri ba kuma ka kuma shaye-shaye baka da mata ka kuma shaye-shaye kana son ka ce makka ka kama shaye-shaye shi saboda Allah wanda ka saurari ke jama'a ina shi ina kama harkar banza saboda ka muna kira ga matasanmu ba nan garin zai zai ba ba na sokoto na ko'ina wallahi mu taso mai da hankalinmu duniya yanzu wallahi kalubale a cikinta akwai tashin hankali nan gaba jama'a ina za a ga yau mutum ya yi aure wannan za ka ji mutum ya ce da mata guda ko da kwaye ana cice ta to yanzu wallahi an waye gari ko da masara wallahi sai ayi kama ana yi jama'a ko ba hakan na to jama'a irin rayuwa irin wanga kai kai da ka son kai aure ka samu abin da ka ba ka ina kai ina ka bugun ya hanya ka taɓa Allah Allah maɗaukacin sarki ya kyale ka al'ada Allah ta duk wanda duk wanda ya shi wallahi bai gama lafiya wata rana ina ganin shi shekara talatin. babanmu ya taba wani wa'azi ko taba Allah sai Allah ya rama wannan wa'azin ya yi tasiri ga ra'ayin mu kwarai da gaske to wallahi abun haka yake duk wanda ya taba Allah sai Allah ya rama sai ko in ya tuba da gaugawa muna kira ga matasa ku jara halin ku muna roƙo Allah madaukakin sarki malamu na sunna musamman Sheikh Abdul Abu Gira Argungu ambasadin sunna na Afirka Allah ya ƙara mai lafiya wallahi muna so idan muka zo mu zauna sa yana wa'azi saboda akwai dursa da muka ɗauka mu iya tsayin wa'azi mu ɗauki karantuka na tanda waɗanda suke da tsada daga bakunansu ta hanyar su muka gane sunna ta muka gane yaya aka yi tsaye ana wa'azi muna fata Allah ya ƙara ma lafiya da sauran malaman musu da kariba Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara ma ilimin su albarka Allah ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a da tawalla na karbar kuma da ta'azzur kenan a sai suleiman bawa ya gabatar da nasiha